gaba da fafatawa da ake a wasannin shararren fage domin tunkarar wasan league league musamman a nahiyar turai wanda za a fara na shekara 2018 zuwa 2019 a yau kungiyar kwallon kafa ta manchester united na kasar ingila ta doke takwararta ta kasar real madrid da kwallo biyu da daya har ila yau kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ne ita ma da kasar Ingila ta doke AC Milan na kasar Italy da kwallo ɗaya mai ban haushi. Barcelona ma na kasar Spain ta sha kashi a hannun Roma na kasar Italy da kwallo hudu da biyu. A yau kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za su ci gaba da fafatawa a wasan sharar fagen inda za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da misalin karfe 8 na yammaci a agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. Ita ko Benfica za su barje gumi ne da kungiyar kwallon kafa ta Lyon na kasar Faransa. da misalin karfe 9 na yammaci shi ma agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad. Idan muka dawo bangaren sai da sayar yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta ce tana da bukatar tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Zinedine Zidane da zo ya maye mata gurbin kocin ta Jose Mourinho in har ya bar kungiyar. ita ma kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan tana nuna sha'awar ta ne na dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Luka Modric wadda yanzu haka yake hutunsa a can kasar italy ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ta ce tana da karfin gwiwa wajen ganin ta ɗauko ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta baya munich mai suna robert lewandowski ɗan ƙasar poland har ila yau kungiyar kwallon kafa ta chelsea tana da karfin gwiwa wajen ganin ta ɗauko ko kuma ta inganta albashin dan wasan tsakiyar da ingola kanta mai shekaru 27 da haihuwa inda ta ce a yanzu za ta ke sa kwan 290 duk sati a matsayin albashi chelsea ta yi hakan ne domin ta ƙara ƙarfafa zaman dan wasan gaban ta edin hazard wanda yin hakan tana ganin zai iya sama mata mafita hazard dai kungiyoyi da dama musamman real madrid su nuna sha'awa a kansa sai dai a bangare guda kungiyar kwallon kafa ta psg ta ce duk da wannan inganta albashi da kungiyar kwallon kafa ta chelsea za ta yi to tana nan akan bakanta na ganin ta dauko dan wasan wato kanti daga chelsea zuwa gareta har ila ya kungiyar kwallon kafa ta Tottenham tana zawarcin dan wasan gefe na kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace mai suna za Zaha dan shekaru 25 da haihuwa akan kudi fam miliyan 45. kungiyar kwallon kafa ta barcelona tana sha'awar ganin ta sayo dan mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta liverpool dan kasar belgium mai suna simon na shekaru 30 da haihuwa kocin kungiyar kwallon kafa ta liverpool jogin club ya ce zai tura matashin ɗan wasan gabansa mai suna ben woodburn dan shekaru 18 da haihuwa zuwa kungiyar kwallon kafa ta sheffield united a matsayin rance domin ɗan wasan ya samu damar buga wasanni ta hanyar da za ta ba shi samu gogewa kafin ya dawo kungiyar ta liverpool ya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya